yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta daidai da ɗaya ga watan da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasan na sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba bayan da malam ya ainihin wato lissafo mana yadda nau'i na ainihin wato ta'awili ko kuma masu yin ta'awili suka karkasu kashi uku ya kawo kuma bayanai dangane da maksudin da ya sa yake wannan tambihi a nan shine na ya nuna irin bata wanda ainihin wato aƙidar waɗannan mutane wato jahamiya da mu'attila da mu'awwila da makamantan suke ciki waɗanda suke gabatar da hankali akan ainihin nassi to sai ce wa nahnu nazkuru min alfazi salafi bi a'yaniha mu za mu ambaci lafuzan malaman farko keke da keke kamar yadda suka faɗe su man naqala ma بحسب ما يتحمله ما يحتمله wa wa ma yu'lamu annahu madhhabuhum ya ce wato za mu ambaci malaman ai eh, wato maganganun da malaman ainihin farko suka yi da lafuzan da suka yi amfani da su sannan muna ambatan waɗanda suka ɗauko waɗannan fatoyi na malaman farko ɗin da gwargwadon yadda wannan wuri zai iya ainihin ɗauka kuma za mu faɗi abubuwan da aka sani ne na daga cikin mazhabin nasu rawa abubakar al-baihaqi fil asma'i was sifati bi isnadin sahihin al-imam al ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna al-asma' wa da isnadi sahihi an al-auza'i daga auza'i qala al-imam al-auza'i yace kunna wattabi'una mutawafiruna mun kasance mu tabi'ut tabi'ina a lokacin nan ainihin wato tabi'ai suna nan cincirin da wato tabi'ai suna nan da yawa na muna cewa inna Allah ta'ala zikruhu fawqa arshi Allah wanda ambatan shi ya ɗaukaka yana birbishan al'arshin shi ko yana saman al'arshin shi wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi sannan kuma mun yi imani da dukkan maganganun da suka zo wanda sunna ta zo da su game da ainihin siffofin Allah maɗaukakin sarki mala yace faqad hakal auza'iyu وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام داري إمام أهل الحجاز yace haƙiƙa al-Imam al-Auza'i wanda ɗaya ne daga cikin ainihin limamai guda hudu a zamanin ainihin tabi'u tabi'ina waɗanda su waɗannan limamai guda hudu da shi Auza'i yake ɗaya daga cikinsu? su ne Malik shine Imam Ahlul Hijaz maliku shine shugaban ainihin wato mutanen hijaz in aka ce hijaz makka da madina da ta'if a wannan lokaci kamar ka ce saudiya a yanzu wal auza'i da kuma shi al imamul auzai din imamu ahli sham shine limamin ainihin malaman sham gaba daya wal da kuma al imamu laif ibn sa'adin imamu ahli misr shine limamin mutanen misr was sauri da al-imam sauri wanda shi kuma imamu ahli iraq shine ainihin wato limami ko shugaban mutanen iraq haka shuhuratar qawli fi zamani tabi'ina bil imani bi annallaha allaha arshi alauza'i ya ba da labarin cewa magana ta shahara a zamanin ainihin wato tabi'ai dangane da an yi imani da cewa Allah yana saman al'arshi wa bi sifatihi sam'iyya kuma an yi imani da dukkan siffofin Allah maɗaukakin sarki waɗanda ake jin su nassi ya zo da su ko kuma siffofin Allah waɗanda ba ainihin wato khabariya ba wato ba siffofin da ke cewa Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah yana da ido da makamantansu ba وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزائي قال ya الإمام أبو بكر الخلال يرويتو أتكلتا في كتاب السنة دقى الإمام الأوزائي أوزائي يكي سئل مكحول wa an tafsir al an tambayi al-imam makhul da al-imam zuhri game da fassara al-ahadith anan yana ishara zuwa ga ahadisu sifat faqala sai suka ce amir ruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo ba tare da kun karkatar da ma'anarsu ba warwaya Iban, an walid ibn muslimin har wa an ruwaito daga alwalid ɗan muslim kala yake cewa sa'altu malik ibn Anasin wa sufyan ath-thawriya wal lays ibn sa'ad wal an al-akhbar allati ja'at sifat walid dan muslim yace na tambayi maliku da sufyan ath da laysu dan sa'ad da auza'i game da hadisan da suka zo game da siffanta Allah faƙalu suka ce amin ruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo wa fi riwaya a wata riwaya faƙalu amirraha kama Ja'ad bila kaif gudanar da waɗannan hadisai kamar yadda suka zo ba tare da ka kwatanta siffofin da hadisan ke bayani a kai ba malam ibnu taimiyya ya ce faƙaunuhum to cewarsu da suka yi rahimahumullahu Allah ya ji kansu da suka ce amirruha kama ja'at ku gudanar da hadisan kamar yadda suka zo raddun alal mu'attila wannan raddi ne ga mu'attila waɗanda suke inkarin siffofin ana faɗin siffofin sai su ce Allah bayi da siffa to yanzu cewa da waɗannan malamai suka a gudanar da su kamar yadda suka zo wato a tabbatar da su kenan yayin da mu'attila kuma suke kore su sai malam ya ce wa qauluhum cewa kuma da suka yi bila kaif ba tare da kwatantawa ba raddun alal mumassila wannan kuma mai da martani ne zuwa ga waɗanda suke misalta Allah da ainihin halittun shi wa zuhri wa makhul huma a'lamu tabi'ina fi zamanihim wal arba'atu ta'albaquna hum a'immatu dunya fi asri tabi'i tabi'ina mala yace da al-imamu zuhri da makhul su biyu din nan su suka fi kowa ilimi daga cikin ainihin tabi'ai a zamun nan su wal arba'atul baquna su ko waɗannan guda hudu da suka rage wato waɗanda muka ambata a baya da Malik da Sufyan da Lais da ainihin Auza'i hum a'immatud duniya fi asri tabi'i tabi'ina su ne ainihin wato limaman duniyar ilimi da aqida a zamanin tabi'u tabi'ina wa inna ma qala al-Auza'i hadha ba'da zuhuri amri jaham al-munkir li kaunillah fawqa arshihi ya Auza'i ya faɗi wannan magana ne dan ta zama ainihin wato raddi da ainihin wato aƙidojin da jihar ɗan safuwa ne ainihin yada wato ya faɗe su ne bayan bayyana al'amarin jihar wanda yake musun kasantuwa Allah a sama jama'a mun fahimci wannan ku kiyaye jama'a ana yin magana ne ko kuma ana raddi ne da gwargwadon yadda barna ta taso su malamai na musulunci asali ba su ɗauki raddi shine asalin addini ba asalin addini shine karantar da mutane yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani da sunna wannan baya buƙatar jijiyar wuya wannan ya baya buƙatar sai an bugi tebur an yi tsalle wannan kaɗai yana buƙatar ne a bi a karantar ɗin kamar yadda ainihin shari'ar ta sauka to amma idan aka samu wani ya zo da muguwa aƙida wanda yake inkarin abin da Allah ya saukar to anan ne raddi yake tasowa to kuma raddin nan ana yin shi ne da gwargwadon bukata domin lallai akwai raddodi a ƙur'ani amma ku duba da raddodi da bayanin shari'a a ƙur'ani wanne yafi yawa bayanin shari'a to wannan shine asuluddini wa da'awa asalin addini da da'awa ya ginu ne akan a karantar da mutane a bayyana musu shari'a tashi su aiki da ita idan wani ya mai da martani ko ya rusa wata aƙida sai a tashi a yi mishi raddi wato maganar da nake me yasa su ainihin wato auza'i ba su bayyana cewa bid'a ne cewa Allah ba a sama yake ba a da sai da wani ya zo ya yi inkari to da a da duk aƙidarsu sun haɗu akan cewa Allah a sama yake babu wata matsala yanzu dukkanmu nan muna nan a nan makarantar nan mun yarda Allah ɗaya ne a sama yake to aka samu wani daga cikin mu ce Allah biyu ne to lokacin ne za a tado da raddi ashe wannan maganar tana nuna mutane da duk sanda wata barna ta bayyana aka yi raddi sai su buɗe baki su ce a ah, yo me yasa amma tintini ba a bayyana ba bukata ce bata taso ba ko kun fahimta jama'a hatta qur'ani Allah madaukakin sarki yana saukar da shi ne da gwargwadon yadda matsaloli suke tasowa a yi raddi da kuma gwargwadon yadda za a bi a karantar da mutane don su fahimta don haka malam yana cewa ne wa inna ma qala al-auza'i hadha auza'i ya faɗi wannan magana ne ba'da zuhuri amri jaham bayan al'amarin jaham ya bayyana al-munkir li kaunillahi fawqa arshihi wanda shi jiham yana musun kasantuwa Allah a saman al'arshin shi wannafi lisifatihi jiham wanda yake kore siffofin Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya yana cewa Allah baya da siffa li ya'rifan nasu domin ainihin mutane su san anna mazhabar salaf cewa mazhabin malaman farko kana khilafa zalika ya kasance saɓanin haka ne ko ku ba wannan ana kuma gaba ɗaya ina fata an gane an yi kwan gaba kwan bayani ga ta nan mala ya fitar mata da najima ya yi bayani don ya nuna irin wannan matsalar da ta faru gashi sai ya ce ma bainan najima ta yi taqaddamat fil asli ya yi bayani a nan ina fata an gane wa min tabaqatihim to kun ga wurin ko wa min tabaqatihim hammad ibn zaid daga cikin waɗanda ke tsaransu ko waɗanda suke sa'ansu a ilimi akwai ainihin al'imamu Hammad ɗan Zaid Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yana daga cikin ainihin wato tabaka da kuma akaran na su al'imamu Malik da ainihin makamantansu ina fata an gane sannan wa Hamad ibn Salama da Hamadu ɗan Salama wa amsalihim da ainihin wato makamantansu Hamadu ɗan Salama ne a cikin tarihin shi Malam Abdulrahman ɗan Mahadi yake cewa da za a ce wa Hamad gobe za ka mutu to ba abin da zai ƙara na ibada don dama ibada shi yana yin komai yadda ya kamata ka san mutane yana daga cikin wallahu alam hikima Allah maɗaukakin sarki da Allah ya saka ya sadda kiyama za ta tashi Allah ya saka ya sadda kowa zai mutu duk wanda aka ce wannan da kwana bakwai za ka mutu to zai tattara duk abin da yake kuma masallaci ya zauna da carbi da alkur'anin shi a gaba haka ne ko ba haka ba yana ta zikiri dan dai mutuwa ta zo ta same shi a cikin tsarki ko to haka ce shi hammadu dan salama da a ce za a ce gobe za ka mutu ba abin da zai kara dan dama komai nashi intact ne komai nashi yayi daidai to malam yace wa amsalihi ma da makamantan waɗannan malamai dukkaninsu suna daga cikin sa'o'in su imamu maliku to sun tafi akan wannan aƙida ta cewa Allah a sama yake وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول أبو القاسم الأزجي رويته بإسناده شيء دقوني مالمي كان الماجرين إمام مالك ميسونا مطرف بن عبد الله مطرف يتي ناجي مالمينا مالك بن أنس idan aka ba da labari a wurin shi game da gawa ne yana tunkuɗa hadisan da ke bayani dangane da siffofin Allah ya kulu sai ka ji imam mali ya ce kala umar ibn abdulaziz umar dan abdulaziz ya ce sanna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wulatil amri ba'dahu sunanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta sunnoni hakanan waɗanda suka biyo bayan shi waɗanda suka riƙe al'amari na khalifancin musulmi su ma sun sunanta ainihin sunnoni al’akhazu biha tasdiqul likitabillahi kitabillahi riko da waɗannan sunnoni da manzon Allah da khulafa'u a bayan shi suka ainihin wato tabbatar da su to riko da littafin Allah ne wastikmalul li ta'atillahi kuma wannan ke tabbatar da cikakkiyar biyayya ga yiwa wato wannan yake tabbatar da cikakkiyar biyayya ga Allah wa quwwatun ala dinillahi kuma wannan yake nunin ƙarfi ga addinin Allah laisa li ahadin min khalqillahi taghyiruha bai halatta ga wani ba daga cikin halittun Allah ya zo ya canza waɗannan abubuwa da manzon Allah ya sunnanta walan nazar fi shay'in khalafaha bai halatta ma wani ya dube ko ya waiwaye zuwa ga wani abu wanda ya saba waɗannan shirya da annabi ya bayyana ba man ihtada biha fa huwa muhtadin wanda duk ya shiryu da waɗannan nassoshi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi to shi shiryayye ne wa man istansara biha fa huwa mansurun wanda duk ya nemi taimako da su to ya cancanta ainihin wato a taimaka mishi wa man khalafaha wanda kuwa ya saba waɗannan nassoshi wattaba'a ghaira sabilil mu'minina ya bi hanyar da ba ta muminai ba wallahu Allahu ma tawalla Allah zai hada shi da abin da ya nema wa kanshi na bata wa aslahu jahannam Allah ya saka shi a cikin wutar jahannama wa sa'ad masira Allah wadare a ce makomar dan adam ta kasance wutar jahannama ce wannan asari al-imam abubakar al-ajur ya fitar da shi da ibnu batta da kuma ainihin allalika'i da kuma al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal da ainihin wato al-imam abu ya'ala a cikin littafin ibtalut ta'wil da abu nu'aymin a cikin hilya da kuma al-khallal a cikin kitabu sunna daga imamu malik nan al-imamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala allah maɗaukakin sarki ya taimaka abinda wannan magana take nufi jama'a imamu malik imamu darul hijira yana kafa hujja da maganar sarki umaru dan abdulaziz wato a waɗancan lokutan nasu jama'a ba fa irin wannan rayuwa ce ake fama da ita ba mu yanzu muna ganin sarakuna shugabanni attajirai mahauta teloli kafintoci kowa jahilci ya dake shi suwa wannan lokaci babu wanda zai zauna ya zama baƙin jahili jama'a irin yadda yanzu zaka ga mutum wai in tela ne ba abin da ya sani sai dai ya shafka wa yadi almakashi kawai ya je ɗirka wa matar shi ciki ya koma ya mutu ya tafi lahira kawai abin da ya tasa a gaba kenan ko ya tafa fura katako ko kuma manomi ne kawai shi kenan abin da ya tasa a gaba kenan a wancan lokaci za ka je ka samu mutum a gadon nama yana sai da nama mahauci ne amma yana da hadisai a kan shi waɗanda a mako zai rinka zuwa yana sauraren hadisan nan ana koya mishi yana da karatu da yake ɗaukowa na alkur'ani don haka ba baƙin jahili ba ne sai ka ji nama ka zo siye wurin shi da zaran wani kuskure ya faru sai ka ji ya kwararo maka hadisi da isnadi sai ka ga mutum dan caba ne caba yake da jaki ko da doki ko da alfadari da zaran wani kuskure ya faru sai ce maka ittaqilla fa innal a'masha rawa hadisan an fulanin an fulanin an rasulillah ka kala kaza kaza kaza sai ka ce kai tafi na yafi maka me zafi sai ka ka hadisi da isnadi misali duk waɗannan abubuwan suna nuna irin yadda al'ummar da suka kasance masu nagarta Allah ya albarkace su al'ummar yanzu sun sadaukar da lokacin gaba ɗaya wajen neman abinci kuma abincin ya gagara samuwa mutum ya ƙare rayuwar shi gaba ɗaya neman abinci jama'a idan ya kwanta ya rasu yau da safe abincin da za a ci a gidan shi sai makwabta sun kai in ba haka ba za a ci abinci ba amma ya mutu fa yana neman abinci babu mutumin da zai mutu yana neman ilimi jama'a a ce ya mutu a bakin jahili kamar yadda wannan da ya mutu yana neman abinci ya mutu a bakin matsiyaci ba zai taɓa yiwa ba jama'a a ce kullum gari ya waye karfe bakwai ka fita kasuwa ba za ka dawo ba sai karfe bakwai awa goma sha biyu to kullum gari ya waye karfe bakwai ka fita wurin karatu ba za ka dawo ba sai bakwai na magariba har mutuwa ta zo ta same ka a ce kai jahili ne kamar yadda wancan ɗan kasuwa yake matsiyaci ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba jama'a amma gaskiya saboda Allah wato al'amarin mutane sun zalunci kansu jama'a zaka ga mutum ya san komai yanzu ka dubi misali mafi karanci wannan shaidaniyar waya da ta fito GSM zaka je ka samu mutum da zaran ka ce mishi a kira'an nan da na ji ko waƙan nan da na ji ko wannan bidiyo da na gani a cikin hansa ɗinka loda min a cikin hansa ɗina mana sai ce a memorin ka mai nawa ne mai ka bani sai ce ba zai ɗauka ba shi ba injiniya bane shi ba technician bane ya san kaza ba sai ce karka sai handset iri kaza ba ya rike caji karka sai handset iri kaza yana kokewa ma'ana yau kwana nawa ne GSM ta zo Najeriya amma har ya zama mutakhassisun khabirun alaiha yana iya bada labarin duk abin da ake so a kai amma jama'a sai ka je ka same shi sallafa bai iya sallah ba azumi bai san hukunce-hukuncen ba wai abin da mutane suke gani shine wanda duk ga yana karatun addini to yana neman mafita ne daga talaucin da ya dame shi don haka kai kuma in baka hango cewa karatun addini zai fitar da kai daga talaucin ba to kai kuma sai ka kada gona don haka gona ba tafi makaranta ba makaranta ba tafi gona ba don duk an tafi neman mafita ne na duniya kuma abin da ke gaskata mana haka shine mugun aikin mafi yawancin malaman Najeriya a yanzu shine kowanne zaka ga daga ƙarshe kawai yana son ya amfani da addinin ne ko ilimi ko matsayin shi da karɓuwar shi kawai ya tara kuɗi amma jama'a ku dubi ire-iren waɗannan nasoshi wannan sarki ne daga cikin sarakunan musulunci Umar ibn Abdul ba inda zaka ji ana labarin malamai a saka shi tare da cewa malami ne amma a cikin sarakuna ya bayyana amma dubi irin nasoshin da yake faɗi amma yanzu sai kaga mafi karancin kalmomin da ake dabdala da su yau da kullum da bismillah da sallama za ka samu sarki mai martaba ta ɗaya bai iya ba sarki ne sai ce bismillahir rahmanir rahim ba haka ake ba sallama sai ce salamu alaikum sarki ne salamu alaikum wannan ba sallama ba ce ina gwamma ya ce gafara dai ya tabbata a bahaushen shi ya bayyana a cewa eh ya rike gargajiya ne dan haka jama'a ya kamata ku tsaya ku ga wannan haɗarin jama'a yana da girma kwarai da gaske soja bai san addini ba Dan sanda bai san addini ba Dan kasuwa bai san addini ba Dan siyasa bai san addini ba sarki bai san addini ba kowa bai san addini ba me yasa jama'a ba za a rinka ganin masu neman ilimin addini da wani ido na cewa suna da wata manufa ne ba saboda an ki a gwada wannan nahiyar a gani mana yanzu ya kamata a ce kowa yana nan yana rayuwa kuma yana tattalin yaya zai san addinin shi yaya zai tafi lahira amma jama'a irin wannan bakin jahilci wanda yake yawo a cikin gari har sai ga kana tafe kai da kake da ilimi na addini ko kake neman ilimin addini sai ga kana tsargar kanka saboda jahilan sun fi ka yawa duk inda ka kada su zaka gani duk inda ka ga aiki zaka ga na jahilci ne kuma matsala mafi girma ita ce duk sanda ka nemi gyara musu kuskuren da suke aikatawa ba za su karba ba kuma a cikin izza za su yi magana ta inkari gare ka sai a ce a ah, ustazu to ayin wa'azi za ka yi mana da sai mu kawo maka kujera ka hau ko kuma a sa maka lasifika ku duba irin wannan shegantakar amma fa idan wane ya mutu za kuma a ce to waye ya iya kaza da zaran wane ya to zai mutu sai ce dan Allah a je ai wasu wane magana su nake so su yi mana sallah ma'ana kenan yanzu ya gane wannan ita ce hanyar da yake so ya samu Allah da ita a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa man batta bihi amaluhu a lam yusri' lahu nasabuhu wanda aikin shi ya jinkirtar da shi dangantakar shi da wane dan wane ne shi uban wane ne shi ba za ta kai shi gaba ba a aikace annabi ya faɗa musu ya ce ya ke safiya ke ce gwaggon manzan Allah sallallahu alaihi safiya ya ce ga mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki tashi ke aiki ba zan amfana miki komai a kiyama ba ya ke fatima tashi ke aiki kada mutane su zo da ayyuka ke kuma ki zo da nasaba manzo Allah ya ce ba zai amfana mata ba na'am da gaske manzon Allah ba zai amfana mata ban ba ta aiki ba domin manzan Allah zai amfana wa wani ma in yayi aiki amma ya amfana wa shi sharaɗin shine in ta zo da wani aiki lissafi ya karye mata to manzon Allah zai amfana mata shine ceto amma ta zo ba ta da komai ba ta da komai to babu yadda annabi zai amfana mata kwatankwacin a ce babanka ne vice chancellor ko kuma ma shine chancellor ba yadda za a yi a ce ka taho ba siɗi ba saɗaɗa babu credits ko ƙwaya biyu babu jam ba wayek ba neko ba komai haka siddan ka zo a ce shi kenan an saka ka a political science department 100 levels ka fara karatu zai yiwu ba zai yiwu ba so da haka jama'a kowa ya koma yi wa kanshi fada akan wannan ƙabiyya mutane ku tsaya ku ga tsakaninku da Allah kun yi wa kanku adalci rabanka da makaranta tun sanda babanka ya saka makaranta allo ka gudu Shi shikenan ka daina neman ilimi duk dukiyan nan da za ka ke neman tarawa kaddara fa in ta faru ranan mutuwa zaka koma ne kai kadai walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum ma khawwalna wara ma khawwalnakum wara azhurikum duk abin da kuka tara gaba ɗaya Allah ya ce za a tattara a bashi a bayan bayanka kana mutuwa in baka yi sa'a ba iyalinka sai kotu ta raba su akan me akan dukiya ba akan yi maka addu'a ba addu'a ba wanda ya damu da kai ba wanda ya damu da kai ba wanda zai ci gadon naira miliyan ɗaya a cikin dukiyarka ya cire naira dubu ɗari ya kai wa malamai ya ce ku rinka tuna da mahaifina ku ne mishi addu'a miliyan ɗaya ya ci ka kuma wai su kake ƙoƙarin ka tara kuɗin ya ware naira dubu ɗari ɗaya bisa goma kenan ya ce ku yi wa mahaifina addu'a wannan kuɗi a matsayin sadaka an manta da kai gaba ɗaya watan sanal ahibbatu ba'da ashirin wa sirna izaman baliyati haka ya ce. Ya ce masoyanmu ma bayan kwana goma sun manta da mu a lokacin mu kuma muna can mun riɓe a cikin ƙasa ina kuma makiya ina waɗanda ba su damu da kai ba masoyanka su ne ‘ya'yanka da matanka bayan kwana goma to yanzu an fara wata hidimar ne gaba ɗaya saboda haka jama'a waɗannan matsaloli na addini abin kunya ne da muka waye gari jama'a sarakunan mu san su ba masu shugabancin ba san su ba 'yan kasuwan mu ba su san su ba ba su san ƙimar abubuwan ba na rantse da Allah wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi a wannan majalisin da muke zaune da rabon kuɗi ake irin yadda ake rabon hadisan nan ku ba ku isa ku zauna a gefen ainihin ajin nan ba a gefen ajin wa yake magana cikin aji ba wanda kuma zai yi latti a ce duk wanda ya zo ya zauna nan zai rinka tashi da dubu goma dubu ashirin dubu talatin duk sanda aka zauna majalisin karatu wasu ne za su zo su mamaye wurin su ce ai su ne na malam su su ne salaf tuni su ne salaf za su ce su ne salaf ba ma salafiya ba su ne salaf saboda me saboda kuɗi ne amma yanzu da yake karatu ne fa to shi yasa in aka je lahira kar kai mamaki da Allah maɗaukakin sarki zai wa mutane hisabi daidai da aikinsu shine me yadda 'yan kaɗan ne suka damu da addini a nan duniya haka 'yan kaɗan ne za su shiga aljanna mafi yawa da suka rudu da duniya din nan to mafi yawan nan kuma wuta za ta tafi inna duniya humun khadira duniya zaƙi ne da ita a baki sannan kuma a ido koriya ce shar ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace an inna Allah mustakhlifakum fiha Allah zai aje ku a cikin ta fa yanzuru ma za ta'maluna eh, ya ga menene za ku aikata sai ce fattakud duniya ku yi taka tsantsan da duniya wattakun nisa'a ku yi taka tsantsan da mata a cikin wani hadisin kuma yace inna awwala fitnata bani isra'il ba wannan hadisin ba yace inna li kulli ummatin fitnatun kowace al'umma tana da tata fitinar wa inna fitnata ummati almal Abin abinda nake so in nuna mana shine manya-manyan fitintunu da suke fuskantar mutane a waɗannan zamuna su ne kuɗi da mata Allah ya kiyaye mala ya ce wa khallalu bi isnadin kullihim a immatun siqatun an sufiyan ibn uyayna Kala, al-imamu abubakar khalal ya ruwaito da isnadin da dukkan mutanen da ke cikin shi limamai ne ainihin wato amintattu daga sufiyana dan uyaina qala sufiyanu yace su'ila rabi'atu ibn abi abdurrahman an tambayi rabi'atu dan abi abdurrahman wanda aka fi sani da rabi'atu ra'ayi malamin imamu malik ne ina fata an gane an qaulihi ta'ala game da maganar Allah madaukakin sarki ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahma ya daidaito akan al'arshi aka tambaye shi kaifa stawa yaya Allah ya daidaita qala sai ya ce al istiwa ghairu majhulin shi dai istiwa in an faɗe shi ana cewa daidaituwa ba abu ne wanda aka jahilce shi ba da an ce daidaituwa kowa ya san me yake nufi da daidaituwa ashe kenan ba kana tambaya game da daidaituwa bane haka ne ko ba haka ba haka ne Walkaifu ita kuma yaya ya daidaitu din gairu ma'qulin ba abu ne wanda yake hankali zai iya ɗauka ba wa min Allahir risala Allah da ya aiko da saƙo wa alar rasulil balagul mubin shi kuma manzo dole ne ya isar da wannan saƙo a bayyane wa alaina tasdiqu mu kuma mumine wajibi ne mu gaskata mu bi iyakar aikin kenan mu yan bi ne shi dan aikowa shi kuma a manzo sallallahu alaihi wa sallama dan isarwa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar to ya rage mana mu kuma ainihin sai mu gaskata to waɗannan suna daga cikin malaman da su ne ake hujja da su a duniyar ilimi jama'a to na daga cikin bala'in da duniyar ilimin ƙasashenmu kuma na najeriya da afirka da makamantan muka faɗa shi ne ba mu san malaman da su ne hujja a cikin ilimi ba ba mu san littattafan da ake hujja da su ba sai a je a kawo mana wani motsatse irin hallaju irin ibnu arabi sai a zo a wanke shi sai a nuna shi ne nagari duk cikin maganganun da ya babu kwaya ɗaya wadda za ka samu ta masu kan gado ce ga malaman da suka yi maganganu masu ma'anoni ba su ake ɗauka ba littattafan da muke kawowa nan irin su littafin ainihin wato littafin nan na bai haƙi wanda aka fara hujja da shi al'asma'u was sifat ko kitabu tauhid ko kitabul iman na ibnu manda ko kitabul shari'a ko makamantan waɗannan irin littafan su ne littattafan da ake hujja da su a babin aƙida da tauhidi a ƙasashen mu malaman mu ma basu san su ba in na ce malaman mu ba ma ina nufin malaman ɗariƙa ko malaman bid'a ba ina nufin malaman da ake cewa malaman ahli sunna ma basu san su ba basu san su ba da za ka je ka samu wani malami ka ce mishi ala gafarta malam kitabul iman na Alimamu imam ibn manda menene bambancin shi da kitabut tauhid na ibn manda din sai ce maka bai san shi ba don malami ya taba kawo hadisi dogon hadisi Karshen hadisin ya ce rawahu ad sai na ɗauko sunan darimi don Allah malam ga sunan darimi buɗo min ya ce ni ban ma taɓa ganin sunan darimin ba shi shi ma a wani littafi ya ga ainihin hadisin kawai ya haddace shi wannan shi yasa idan matasa suka tashi suka yi karatu dole sai faɗa ya ɓarke tsakaninsu da waɗanda aka ce malamai ne saboda haƙiƙa ne an ce musu malamai ne don ba a ma san menene malami ba Allah kiyaye malam yace wa hadhal kalamu marwiyun an malik ibn anas wannan magana an ruwaito ta daga malik dan anas tilmizi rabi'ata ibn ko min ghairi wajhin wato yadda kaji wannan maganar rabi'atu ya faɗi ko to almajirin shi ma maliku ya faɗe ta min ghairi wajihin ba ta fuska ɗaya ba ta fuskoki da yawa min ha daga cikin fuskokin da aka ruwaito daga imam malik ma rawahu abu sheikh al-asbahani maganar da al-imam abu sheikh al-asbahani ya ruwaito wa abu bakar al-baihaqi da al-imam abu bakar al-baihaqi an yahya ibn yahya daga al-imam yahya dan yahya qala yace kunna inda malik ibn anas mun kasance a wurin maliku dan anas Faja a rajulun faƙala sai wani mutum ya zo ya ce ya aba abdullahi ala gafarta malam wannan ita ce ma'ana ya aba abdullahi domin ya kamata ku rinka fassara al'adu da al'adu ne kuna fassara shi ba haushe ya zo sai ya ce ala gafarta malam ba kano kenan ko ba zazzage ba sakwace sai ya ce ala jiƙan mallam to shi kuma balarabe bai san irin waɗannan kalmomin ba galibi sai dai ya ce mai. sai dai ce aba abdullah ko ya aba abdullah kaɗan daga cikinsu ne za ka je yana cewa akramakallahu kaɗan daga cikinsu ne za ga amma ba haka ba domin shi balarabe abin da ya ɗauka ya kira ka da sunan babban ɗanka to daraja ce gare ka to amma mu kuma wannan ba al'adar mu bace ka zo ka samu malami a soro ka ce baban aisha sai ce a ah, wata tsurfa ce kuma baban aisha kai kai a garin ku ba malamai ne abin da zai ce maka kenan ina fata an gane amma kaga imam malik da haka ake addressing din shi aba abdullah baban abdullahi girmamawa ce to in ka zo fassara irin waɗannan kana karatu cikin hausa waɗanda ba su samu wayewa kai irin taku ta ustazai ba dole ne ka rinka duba irin kalmomin da suke amfani da su ina fatan mun gane ba sako ce ko haɗuwa da kai zai maka tambaya haka zai ce alaji kan ina fata an gane bahaushen kano ya ce maka ala ta malam ko ba zazzagi ko makamantan haka to haka ainihin al'amarin yake domin in baka tinkari mutane da yadda ɗabi'unsu suke ba to zaka iya samun matsala a karan farko yayin da zaka haɗu da malaminka a ƙasar larabawa kana haɗuwa da shi ka ainihin yi mishi mu'anaka ka rungume shi ka kama goshin shi ka sumbanta ka kama hannun shi ka sumbanta haka to a ƙasar hausa in kai haka kuma fa kaga matsala ta faru yanzu ne ma da aka samu wayewar kan sunna za ka miƙa mishi hannu ku yi musafaha amma ba haka ba da za ka ɗibi wajen kadada biyar ne wajen kunya goma ka shiga daji ka je can ka zube ka yi gaisuwa goma ya ansa uku da kyar ina fata an gane to haka ake yi amma duk wannan bid'a ce kuma yace to daga yahaya dan yahaya yahaya dan yahaya yace muna zaune wurin malamin mu Imam Malik sai wani mutum ya zo ya ce ya aba abdullahi algafata gafarta malam arrahmanu alal da Allah ya ce arrahmanu alal arshi mai rahama ya daidaitu a saman al'arshi kai fastawa ya i daidaitu din fa atraqa malikun ra'asahu imamu maliku ya dan gyada kanshi hatta alahu arrahada'u arrahada'u gashi ce min ruhiba rahban wa aslun rahdu huwa al-ghaslu wa'alar ala rajulur rahaba al'araq shine hase da gumi ko zufa ta taso mishi shine hatta alahu rahaba'u hasse da zufa ta taso mishi sun maƙala sannan sai ce alistiwa'u ghairu majhulin ita dai daidaituwa ba siffa ce wadda aka jahilce ta ba wal kaifu ghairu ma'qulin alhamdulillah yahdikum Allah wa yuslih balakum wal kaifu ghairu amma yaya daidaituwar ta kasance to ba abu ne wanda yake ainihin hankali zai iya ɗauka ba wal imanu bihi wajibun amma kuma yadda da shi wajibi ne dole ne Wasu wasu'alu anhu bid'atun tambaya kuma game da yaya Allah ya daidaitun ma bid'a ce wa ma araka illa mubtadi'an kai din da ina ganin dan bid'a ne fa amara bihi sai imam mali ya ba su umarni an yi kuraja cewa a fitar da shi na fata an gane faƙaunu rabi'ata wa malikin magana imamu malik da ainihin wato malik to ashe kenan su imam malik su suka fara amfani da wannan kalma dan bidi'a ko to me ake cewa wai muna cewa mutane yan bidi'a muna cewa mutane yan bidi'a shin tambayar sun yi bidi'ar ne muka ce musu yan bid'a to ai yayi daidai idan ku ƙarya muka yi musu to yanzu ne za a dawo a ce mu ji tsoron Allah kuma kai menene naka kake jin zafin ana wa'azi yana cewa dan bid'a in dai ba bid'a kake ba nan yi wa'azi an ce dan bid'a me zafafa maka rai dan in ba barawo ne kai ba menene ya kai ka rinka cewa ana wa'azi ana tada hankalin mutane ana cewa akwai barayi ah kai ba barawo bane menene ke tayar maka da hankalin ana wa'azi akan barayi don haka alamar akwai bid'a a zuciyar mutum ko a ayyukan shi ke sa ya rinka jin zafin ana cewa mutane yan bid'a yanzu wallahi azim da za ka yi wa'azi mu ka ce mana yan bid'a ba za mu damu ba ko kaɗan ba za mu damu ba don mun san ba ma yin ta to ashe kenan yanzu dai gashi wannan faɗin kalmar yan bid'a kalma ce da aka samo ta daga su imam malik sannan littattafan da suka ruwaito waɗannan littattafai ne manya-manyan littattafai irin su ainihin wato sharhu usul i'tiqadi ahli sunna da littafin bayhaqi na al-asma wa sifat da ainihin makamantansu duk sun suka ruwaito waɗannan al-imam al ma a cikin sharhu sunna da ibnu hajarin a fatul bari duk sun ruwaito waɗannan maganganu ƙarshe dai sai malam ya ce fa qawlu rabi'ata wa malikin to maganar da malam rabi'atu da imamu malik suka yi cewa alistiwa ghairu majhulin shi dai istiwa'i ba abu ne wanda aka jahilta ba menene wannan magana take nufi ba abu ne wanda aka jahilta ba domin yanzu duk wanda ka ce mishi daidaituwa zauna daidai kaza bai zaunu daidai ba ko kaza bai daidaitu ba ashe yanzu baya bukatar cewa menene daidaituwa ya san daidaituwa ko to daidaituwa ba abu ne wanda yake a jahilce ba wal kaifu gairu ma'aqulin da suka ce kuma kaifiyar ba abu ne wanda hankali zai iya ɗauka ba don haka ba a fassara shi ba muwafiqun liqaulil baqina wannan yayi daidai da maganar sauran limaman kenan su wasu auza'i da su Sufiyanu da su laisu da suka ce amin ruha kama ja'a bila kaif gudanar da waɗannan ayoyi da hadisai yadda suka zo ba tare da ka kwatanta ba fa inna ma nafau ilmal kaifiya sun kore sanin yadda daidaituwar take ne walam yanfu haqiqatas sifa amma ba su kore haƙiƙanin ita siffa ɗin ba ko kun fahimta jama'a don haka sun tabbatar da siffar amma sun nuna cewa abin da ya faru dangane da kaifiyar to wannan shine suka kore sanin shi shi ma ba sun kora kaifiya ba ne kaifiyar abu ne wanda Allah ya sani amma su dai gare su fa ba su sani ba ولو كان القوم Amanu آمنوا باللفظ المجرد min gairi فهم لمعناه yace da za a samu mutane su yi imani da lafazi zallan shi lafazi din ba tare da sun fahimci ma'anar shi ba alama ya liku billah da gwargwadon yadda wannan ainihin ma'ana ta dace da Allah lama qalu da ainihin waɗannan mutane sun ce alistiwa'u ghairu majhulin istiwa'i dai ko da ba su faɗi haka ne eh da ba su faɗi alistiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wala ma qalu ruha kama ja'at bila kaif. da kuma ba su ce a gudanar da su kamar yadda suka zo ba fa inna listiwa'a domin istiwa'i hina izin a wannan lokaci la yakunu ma'luman to da ba zai zama ma'lum ba da ba zai zama sananne ba bal majhulan bi manzilati hurufil mu'jam da sai zama ainihin wato abu ne wanda aka jahilce shi kamar yadda harufa na alifun ba'un ta'un kowanne ganin shi kake amma baka san menene fassarar shi ba me ma'ana alif me ma'ana ba me ma'ana ta'un baka san shi ba to yadda baka sani ba da sai ya zama kenan wato waɗannan kalmomin ma da suka faɗa da ba su san su ba amma tun da suka ce alistiwa ma'alumun wato suna nufin ma'alumi ne duk inda aka ce daidaituwa to amma yaya daidaituwar take dangane da daraja Allah sai suka ce ba sani ba me yasa ba su sani ba Allah bai saukar yayi bayani ba ina fata an gane malam yace wa aidan kuma dadin dadawa fa innahu la yahtaju ila nafi ilmi al idza lam yufham min al-lafzi ma'anan yace ba a buƙatuwa zuwa ga la yuhtaju ila nafi ilmi al-kayfiyya ba a ba a da buƙatuwa zuwa ga kore sanin yadda kaifiya take idan har ba a fahimci ma'anar lafazin ba an fahimci ma'anar lafazin istiwa'in ne amma ita kaifiyar sai aka jahilta to mutumin da ka ji ya kore maka kaifiya to yana nuna ya san asalin ma'anar lafazin ne ina fata an gane misali wana na sa hula eh yaya yake karya ta sai ka ce baka sani ba sai ce a ah, to ashe baka san ma yana sa hula ba kenan a'a tabbas yana sa hula me yasa don kana jin shi yana wa'azi a cikin kasar na rediyo sai ka jiya ce jama'a ku dubi hulan nan da ke kaina ta sha bamban da hular da na sa kwana biyu ta sha bamban da hular da na sa a kwana biyar yanzu in kana jin malam yana wa'azi yana faɗin haka dalili ne akan yana sa hula ko to amma kaset ne na rediyo don haka a cikin kaset ɗin bai faɗi yadda yake karya hular ba sannan kuma daɗin daɗawa ba kaset ne na bidiyo ba balle kai amfani da shi ka gani kenan yanzu kana da yaƙinin yana sa hula to amma sai ka ce baka san yaya yake karya ta ba rashin sanin yadda ke karya ta dalili ne akan kenan baka san asalin yana sa hula ba ba dalili bane dan haka sai yake cewa fa innahu la yuhtaju ila nafi ilmi al-kayfiyya idza lam yafham min al-lafzi ma'anan yace idan har ba a fahimci wata ma'ana daga cikin lafazin daidaituwa din batun farko to da zai zama ba a da bukata zuwa ga ainihin wato kore ilimi dangane da kaifiya din wa inna ma yuhtaju ila nafi ilmi kaifiya idza athbata sifat yace ana buƙatuwa ne zuwa ga kore ilimin yadda daidaituwa take idan ya tabbata ko kuma aka tabbatar da ainihin sifofin wa aidan fa inna man nafas sifatil khabariya kuma dukkan wanda ya kore siffofin da ke ba da labarin gabobin Allah maɗaukakin sarki kamar daidaituwa kamar sauka kamar zuwan Allah maɗaukakin sarki kamar hannu da fuska da ƙafa to dukkanin wanda yake ainihin kore irin waɗannan siffofi awi sifati mutulakan ko kuma wanda yake kore siffofi kai tsaye kashin farko dai su ne a sha'ira da kullabiya da maturidiya su ne suke kore siffofi alkhabariya da haka duk wanda kaje yana cewa Allah ba a sama yake ba to ash'ari ne shi ko maturidi ne shi ko kuma kulladi ne shi amma duk wanda kaje yana kore siffofi mutlaqan to wannan kuma ba mu'tazali ne la yahtaju ila an yaqula bila kaif to ai baya bukatar ya ce bila kaif misali in tun farko yace ce istiwa'in ma babu shi to ai ba zai zo yana cewa kuma ba tare da kaifiya ba tunda ya ce babu ko kun fahimta jama'a don haka faman qala wanda ya ce inna Allaha laysa alal arshi la yahtaju an yaqula bila kais duk wanda yace Allah ba a saman al'arshi yake ba to ai kuma baya bukatar daga baya dawo yace ba a sama yake ba ba tare da kwatance ba wanda ya yarda yace Allah a sama yake shine magana za ta dace yace ba tare da kwatance ba falau kana min mazhabi salafi nafi sifati fi nafsil amri lama qalu bila kaif yace da a ce mazhabin malaman farko Shi ne kure siffofi game da wannan al'amari da muke magana to da tun farko ba su ce bila kaif ba amma da yake mazhabin malaman farko shi ne tabbatar da siffofin Allah gaba daya to da garkuwar shi abinda magana take so ta ce kenan wa qawluhu yuqalu aw sami'tu aw ma shabahuma da kuma ainihin cewa da zai rinka yi yuqalu madadin an tambaye shi bai sani ba ko sai zo kawai yana kama kama yana cewa yuqalu naji an ce au sami'tu ko kuma nima na ji ne au ma huma ko kuma wasu kalmomi da suka yi kama da waɗannan wa in kana nisful ilmi la adri naga sai yace fantabi li hada ka faɗaka da waɗannan irin kalmomi waffaqaka Allah Allah ya datar da kai wato maganar ta malam Bakar Abdullahi Abu Zaidin abinda take cewa ita ce garkuwar da malami zai bi ya tsara mutuncin shi da ilimin shi shine abin da bai sani bai ce bai sani ba ko to idan har ya so ya keta mutuncin wannan garkuwa ya ga hijabin ta ya ga tsarin ta ko to shine ji ya fara cewa ni ma na ji kaza ne ni ma na ji ko kun fahimta jama'a sai ya ce wa aiban kuma har wa yau fa maganar su da suke cewa anirruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo yaqtabi ibqa'a lalatiha ala ma alaihi wannan na ainihin wato hukunta wato wanzar da waɗannan nasoshi kamar yadda suka zo tunda su salaf ɗin suna cewa amin ruha ku gudanar da su kamar yadda suka zo to wannan yana hukunta a bassu kamar yadda suke fa innaha ja'at alfazan dalatan ala ma'anin domin waɗannan maganganu sun zo ne a matsayinsu na lafuzza waɗanda suke nuni ga wasu ma'anoni falaukanar ha mansiya da a ce abin da suke nuni ɗin gare shi abu ne wanda ake iya kore shi ko kuma korarre lakanal wajibu to da ya zama wajibi an yi ƙala a ce amirru alfazaha ma'atiqadi annal mafhuma min ghairu muradin da sai a ce ku gudanar da lafuzansu tare da kudurce cewa abin da ake fahimta a cikinsu to ba shi ne ake ainihin wato so a fahimta din ba aw amiru alfazaha ma atiqadi anna allaha la yusafu bima dallat alaihi haqiqa ko kuma a ce ku gudanar da lafuzan amma ba tare da kun kudurce cewa Allah madaukakin sarki ana siffanta shi da waɗannan siffofi haƙiƙa ba wa ina izin to a wannan lokaci fala takunu qad umirrat sai zama waɗannan ayoyi da hadisai ba a gudanar da su ba kenan kama ja'at kama yadda suka zo wala yuqalu hina izin bila kaif to a lokacin zai zama kenan ba za a ce bila kaif ba iz domin kuwa nafiyul kaifiyati amma laysa na lahawun min alqawli domin kenan kore kaifiya din daga abin da yake kuma ba a tabbatar da shi ba ya zama shirme kenan idan ka cewa na bayi da hula eh to menene kuma ka dawo kana cewa koriya ai tunda dai ka ce ba yi da hula to maganar yaya kala yaya karinta ma'ana ko kuma baya sa hula baya sa hula wato kore asalin siffar Allah maɗaukakin sarki da suka yi idan da a ce yadda suke korewan haka salaf suke korewa to ai da babu fa'ida kenan da kuma salaf suke cewa ku gubanar da su ba tare da kun kwatanta ba menene salaf ke cewa akwai su kenan amma ku bar su yadda suke ka ku canza ma'anarsu ina son ku natsu da kyau ku gane tun daga inda ibnu taimiyya yake cewa daga inda ya ce walau kana alqawm qad amanu bil al mujarrad ko har zuwa inda muka karanta din yana daga cikin abubuwan da ne ishara a farkon karatun nan yanzu nan mantiki ne ya ɗanɗana hujjoji ne mantikiya domin ku dubi yadda laute yawa a ciki ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق لما قالوا كاد من أنتي sannan wa aidan fa innahu la yuhtaju ila nafi ilmi al-kayfiyya iz lam yufham min al-lafz wa inna ma yuhtaju ila nafi ilmi al-kayfiyya idza asbata as-sifat wannan irin larabcin ba a ji shi a wurin sahabbai ba khalaf ne suka rinka kawo haka don su rinka karkatar da ma'anonin abubuwa to amma a nan ibnu taimiyya ya tara musu ne an tafi tare da irin tunaninsu don ya je ya kore su kun fahimta jama'a amma ba haka ba asalin waɗannan irin maganganun ba maganganu ne na malaman sunna ba maganganun malaman sunna cewa suke Allah maɗaukakin sarki ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa sannan sai ce wannan ayar dalili ce akan Allah a saman al'arshi yake kenan amma an kaji ana to ai in kaza to da kaza ne to kuwa in kaza ne to kaza ne zai biyo baya kaza ko in ya biyo baya to da tun farko ma kaza ne to yanzu an shiga mantiki kenan ina fata an gane Na haka sai ya warawal asramu fi sunna al-imamu asram ya ruwaito ainihin a cikin kitabu sunna wa abu abdullah ibn batta da al-imamu abu abdullah ibn batta fil ibana a cikin littafin shi al-ibana wa abu umar at da al-imamu abu umar at-talammaki wa ghayruhum da waɗansu malaman ma bi isnadin sahihin an abdul aziz ibn abdullahi ibn abi salama al-majishun daga abdul aziz dan abdullahi dan abi salama al-majishun bari ga muku wata magana jama'a waɗannan malaman fa duk da muke karanta sunansu jama'a duk ga tarihin nan jibge al-imam zahabi ya tara mana su a cikin sayarwa alamin nubala aiki ne akan ku ku tashi ku karanta ku san su waɗannan malaman su ne za ka karanta tarihinsu ka rinka ganin wasu abubuwa waƙi'iyan waɗanda yanzu suke ɗaure maka kai misali jama'a a jiya lokaci ne ya ƙure mana sai mun zo ranar juma'a insha Allah ta'ala a cikin karatun risala zan ɗauko mana wannan matsalar tana nan nan cikin ainihin waɗannan littafan duk waɗannan labaran da muke baku game da imamu ne labarin malam wane waɗanda muke ɗaukowa don a ɗaure su su zama kyakkyawan misali don mu samu kyakkyawan abin koyi imamu zahabi ya tattara a nan ma shi littafin sayar alamin nubala yana son ya bayyana irin alheran da ke tattare da malaman salaf ne to amma da yake ya ce a alam manya-manya annubala waɗanda suka haɓaka to kuma wannan ya buƙatar da har za a kawo tarihin wasu 'yan bidi'a ma waɗanda su ma sun zama manya a wasu fagage kuma sun haɓaka a wasu fagage misali jama'a jiya muna karatun risala mai risala yake cewa wa aula ma uniya bihin nasihun wa raghiba fi ajrihi raghibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina saka alheri a cikin zukatan 'ya'yan muminai shine babban aikin da masu nasiha suke ba da muhimmanci duk masu kwaɗayin lada aikin da suke ƙoƙarin yi kenan a nan sai na fara shiga wata magana cewa malaman sunna sukan kashe kuɗi su gina makarantu su kashe kuɗi su ciyar da ɗalibai ba don suna da wata manufa ba sai manufar Allah sai na ce amma a yanzu da muka tashi ba a yin irin wannan don haka da muka taso muna son mu kwatanta waɗannan abubuwan sai zargi ya taso cewa akwai wata manufa fa ba don Allah ba ne akwai wata manufa saboda mutane suna ga abu mafi daraja a yanzu da ya fi Allah shine kuɗi yaushe za a ce ka gina makaranta kyauta ka karantar da mutane kyauta ba kyauta ba ne Allah ne zai biya ka ashe ba kyauta ba ne su ne ba ka karɓan kuɗi a wurinsu amma la na natlubu ajrahu illa min Allah haka banun najjar suka cewa annabi da ya ce saminuni banun najjar ya ku banin najjar ku faɗa min kuɗin filin nan naku zan gina masallaci da makaranta sai suka ce la la natlubu ajruhu ajaruhu illa min Allah ba ma neman a biya mu sai a wurin Allah ashe ba kyauta bane inna Allah ishtara ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ashe duk sanda kai wani aikin alheri ka ɗauke wa bawan Allah ne nauyin amma ka ɗora wa Allah ya biya ka ciniki ne kuka da Allah imamu abu hanifa ne a majalisin shi ya fuskanci wani zakakurin ɗalibi yana yawan tambayoyi waɗanda yake ganin kai wannan yaro in ya ci gaba a haka don Allah so za a samu wani babban malami nan gaba kuma kwana biyu sai ga yaron nan ya ɗauke ƙafa. sai ce lafiyawa ne abu yusuf lafiya wanda aka dawo ana cewa abu yusuf alƙabi domin ai da farko ba ba ne. abu yusuf lafiya abu yusuf sai za ka gaya mishi ai malam yana magana kamala yana neman ka da yazo sai yace babana ne ya hana ni zuwa makaranta yace babanka yana ka zuwa makaranta yace eh, me yasa yace mu talakawa ne yana tura ni ne kullum tasha da yan buhu in je in yi dako duk ƙarshen yini zan kawo dirhami biyu yace a ka zo ka ci gaba da karatu yace wai ba zai yiwu ba sai dai in kira maka babana ku yi magana yace ka kira shi dattijo ya zo ba Allah mutumin kirki sai dai bai san martaba karatu ba shi abin da ya sani martaba kuɗi da yadda za a yi maganin talauci ya ka hana ɗanka zuwa makaranta ya ce a'a algaba malam kai mai maiko ne asirinka a rufe yake ka zauna kai ta bada karatu kana da abinci wannan yaro ni na tsufa shi kuma in ya zauna wurin ka to me za mu ci ya ce a'a ka bar yaro ya ci gaba da zuwa karatu ya ce a'a idan ji gaba da zuwa yana dako yana kawo mana dirhami biyu ya fi mana alheri ya ce to shi yanzu dai dirhami biyu ne abin da yake samuwa ya ce to ka bar shi ya ci gaba da zuwa makaranta kullum zai kawo dirhami biyu da yamma ya ce a to a haka malam malam ya ce eh, to shi to shi kenan to yanzu dan girman Allah me yasa Abu Hanifa zai rinka ba da dirhami biyu ga Abu Yusuf bayan ya biya mai karatu me yake nema in a yanzu ne sai ya ce yana da wata manufa akwai abin da yake so ya yi da yara mutane ba su san malaman suna ba ba su san tarihinsu ba ana nan ana tafi ana nan ana tafi abu yusuf ya zama saurayi amma bai daina ba da dirhami biyun nan ba kullum yana bayarwa kullum yana bashi yana kawo uba to daga cikin maganganun da ya gaya uban ya ce ka bar yaron nan naka ya ci gaba da zuwa yana ɗaukan karatu ina ba shi dirhami biyu idan har ya fahimci karatu nan gaba zai hau kujerar sarki nan gaba zai ci irin abin da manya-manyan sarakuna suke ce allon wal faluz ma'ana kamar irin yanzu yadda za a ce wani ice cream ne na musamman ya ce ɗan na zai ci irin wannan kai malam wannan mafarki ne ya ce kai dai ka bar ya ci gaba da zuwa ya ce to ai shi kenan yaro ya ci gaba da zuwa makaranta abu hanifa yana murna yanzu ko na kwanta na rasu ina da wanda zai gaje ni shi ku ainihin abu yusuf ya dage ran nan sai rashin lafiya ta kifar da shi rashin lafiya mai tsanani kamar zai mutu abu yusuf ya je abu hanifa ya je gaishe shi ya fito yana salati yana shi kenan kuma ba ni da magaji kenan shi abin da ya dame shi kenan kun ji manufar kenan yanzu shi kenan ba ni da magaji kenan mutane ashe sun ji wannan kalma abu yusuf sai ya warke da abu yusuf ya warke ya kintsa zai taho makaranta sai wani haɗu da shi ina za ka je sai ya ce makaranta zan je makaranta wa ya ce abu hanifa ya ce ba ah, kai da baka da lafiya abu hanifa yana cewa mutumin da nake fatan ya gaje ni ina rasu kuma zai rasu abin da mala ya faɗi kenan eh to wannan ya nuna ashe ni ma na kai karatun malam kenan tunda har malam yake tunanin zan zauna a majalisin shi to ni ma bari in je in kafa majalis abu hanifa na cikin karantarwa sai hangi wata halka kuma ga ɗalibai can sun taru ga malami ta ah, bakon malami muka yi a garin na aka ce a ah, cikin malaman garin nan ne wani da da darasi na aka ce a ah, yiwa aka aka ce abu yusuf ya ce abu yusuf ne ce eh, abu yusuf ne kafa majalis eh ya warke ne aka ce eh, ya aka aka ce ai da ka je gaishe shi ka faɗi wannan kalma da ya ji irin wannan labarin magana shine ya ga ashe ya isa kenan ce a to da haka ne wane ya eh, zo nan je ka ka ce mishi gafa ta mala ina da tambaya tela ne na kai mishi doguwar riga ya rage mini ita da na je karɓar riga ta kuma sai musu ya ce rigan ma ba ta ba ce idan ya ce maka to a nan da aka je aka gama shari'a aka tattauna aka tattauna aka tabbatar da riga ta wace shin za a biya tela kuɗin rage rigan nan ko ba za a biya shi ba ya ce idan kai min shi wannan tambaya in ya ce za a biya tela kuɗin rage riga ka ce ba daidai ba ne ba za a biya ba in kuma ya ce ba za a biya ba nan ma ka ce ba daidai ba ne za a biya sai ce je ka gaya mishi haka je ka kai mai tambaya ya ce abu yusuf na cikin ba da karatu ya ce akara maka lahu ina da tambaya tela ne aka kai mishi riga ya rage da ya tashi sai ya rage ta aka je karɓe kuma sai musu ya ce rigar ma ba ta mai rigar ba ce da aka je alkali ya hukunci aka tabbatar da riga ta mai riga ce aka wa mai riga a bashi shin zai biya kuɗin rage riga ko ba zai biya ba sai ce zai biya sai ce zai biya ya ce eh sai ce ba daidai ba ne ka ce ya yi musu eh ato ba zai biya ba sai ce ba daidai ba ne <laughs> kai eh, faɗa min daga ina kake ce malam ne ya turo ni maka wannan tambaya <laughs> ne sai ta da tashi halka sai ya tafi eh, ya ce akar maka Allah sai Abu Hanifa ya kamar bai ji shi ana gafarta malam sai Abu Hanifa ya akar maka Allah ya aka yi ce tambaya nake da ita ce kai din kuma ba ka zama malami ba yace ce tambaya akan me yace a matsalar riga da tela yace abto ya aka yi da ya tambaya sai ce to yanzu me bayani sai abu hanifa ya ce to za a duba idan telan ya rage rigar daidai da tsawon shi daidai da tsawon shi telan wato ya yi musu ne don ya sa rigar don haka wannan mutumin ya karbi rigar shi ya je ya biya wani telan kuɗi a rage mai daidai da shi don har yanzu ba a yi mai aiki ba idan kuwa telan nan ya rage rigar nan ne daidai da shi mai rigar bayan da aka gama alkalanci aka tabbatar da riga daidai da mai riga ce to yanzu mai riga zai biya sai ce kaji amsar sai shi ya sumbanci goshin abu hanifa ya ce to ya tuba ya ci gaba da koyon karatu har abu hanifa ya rasu sai ya gaje shi ana nan nan sai ya zama shine shugaban alkalai to sai ga kujerar sarki ga tashi yanzu yana babbar kujera sarki na babbar kujera aka kawo abinci manya-manyan kwanuka da ake kawowa manya-manyan mutane da sarki su ci to can sai aka kawo wani abu a dan wata wani kwano na musamman shine lauz da faluzaj din ma'ana shine kamar wannan ice cream wannan wani abu ne na musamman sai sarki shi kaɗai yake ci don haka ɗan kaɗan ne da kawo sai ya ce wa yaran shi miƙa wa shugaban alƙalai ya fara ci tukuna ya ce a aran kai daɗe ya ce miƙa mishi ya fara ci tukuna to da aka miƙa mai sai fashe da dariya har sai yana jawo rawanin shi wani rufe bakin shi sai sarki ya ce a in girmama ka kuma in baka abin da ni kaɗai nake ci kuma kai ta dariya ya ce ranka ya daɗe kai hakuri ba kai nake wa dariya ba ya ce sanda babana suke jayayya da abu hanifa babana da ya ji cewa abu hanifa ya ce mishi in na daure ne karatu nan gaba zan hau babbar kujera irin ta sarakuna shi ne duba na ganna a kujerar da nake iri ɗaya ce da taka mu kaɗai ne nan a sama sannan na duba yanzu ga wannan abu da abu ya ce, in ne karatu zan ci babana yana dare ina ganin wannan hira ce almara ce yau ba shi ni ne ma zan fara ci sannan sarki ya ci yace shi ne abin ya bani dariya waɗannan irin labaran jama'a labarai ne waɗanda ka karanta sura alamun nubala sai ka fitar da mujalladai biyar a kansu waɗanda na farko tukuna za su gyara maka tunani akan wasu al'amura daga cikin abin da ya samu kawo wannan kisa ita ce me abu hanifa dama shahararre ne mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne alharini yake siyarwa wato siliki siliki yadi ne wanda saboda darajar shi sarakuna kaɗai da matansu ke sa da 'ya'yansu wuta kuma ba ta cin shi ko an jefa shi a wuta ba za ta ci ba ma'ana shariki ne ina fata an gane to me ya faru abu hanifa ya samu waɗannan kuɗi ne don ya waye gari ya zama babban attajiri don ya riƙe kan shi da awar musulunci to in ya ga baka zuwa makaranta saboda wata larura ta kuɗi sai ɗauke maka larurar kuɗin ka ci gaba da zuwa yanzu ba shi a ƙarƙashin haka aka samu al'imamu abu yusuf alƙabi to yanzu wannan idan muna karanta irin wannan tarihin muna yaɗa irin waɗannan labaran ba za mu gyara tunanin mutanenmu da ya lalace a kan cewa in ka ga mutum na kashe kuɗi addini yana da wata manufa ne wadda ba ita ce manufar addinin ba mana yanzu ana fassara malamai na sunna kuma da tunani irin tunanin 'yan siyasa ɗan siyasa ne zai ɗibo kuɗi kaga yana watsarwa ba ku san cewa jami ne yake zubawa ba domin waɗannan kuɗin zai yi gaba zai je sabo fiye da su a lokacin kuma ba za ku sake ganin shi ba balle ya zubo muku da su amma a yanzu sai ya zo da dubu ɗari ya miƙa nan ya watsa nan ya jefa sama haka ne ko ba haka ba bayan wata uku in a gama zaɓe ba za ku sake ganin shi ba sai shekara hudu ta sake dawowa yanzu wannan yana da muguwan manufar ya watsa muku ainihin tsaba ya kama ku ko to haka kuma ake zargin malaman ahlus sunna al'umma ta lalace kenan amma abin da ya faru shine jama'a malaman ne ni abin da nake cewa har yanzu fa ba mu fara ganin malaman ahalin suna ba tukuna a najeriya muna dai ganin masu karatu da masu wa'azi da malaman Islamiya, da malaman hadda amma malamai ala saikin kubama malamai waɗanda suke da ɗabi'u irin malaman farko jama'a ina da matuƙar ƙarancinsu domin al'imamu ibn al-jawzi Allah ya gafarta mishi cewa yake wa saru wa kanu idza uddu qalilan yace ko a dadin ma irin waɗannan yan kaɗan ne fasarul yawma a'azza min al-qalil yace a yau din kuma sai suka fi kaɗan din kaɗan abinda da muke magana shine muna nufin al-ulama'u ar rabbaniyyun muna nufin al-ulama an-nasihun malamai masu nasiha malamai masu tarbiyya suna da karanci amma masu biya karatu to suna da yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu dawo magana da nake muku da muka karanto waɗannan sunaye ne a inda yake cewa rawal asram fi sunna al-imam al-asram abubakar kenan ya ruwaito a cikin kitabus sunna wa abu abdullah ibn batta da al-imam abu abdullah ibn batta fil ibana a cikin littafin al wa abu umar at-talammaki da al abu umar at-talammaki wa ghayruhum da ma waɗansu malaman baki ɗayan su suka rawaito bi isnadin sahihin da isnadi sahihi an abdul aziz ibn abdullah ibn abi salama al-majishun daga ibn majishu wa huwa ahadu a'immatil madina yana ɗaya daga cikin limaman madina as-salasa guda uku allazina hum waɗanda su ne Malik ibn Anas, wabn al-Majishun, wabn abi da kuma ibnu abi zi'ib wa qad su'ila fi ma ja'ada bihi al an tambayi wannan malami ibn Majishuna game da ainihin musun da jahamawa suke game da siffa Allah sai ya ce amma ba'adu to bayan haka faqad fahimtu ma sa'alta an fi ma tata'i ko haka ne fi ma ta taya atil jahamiyya eh shine ku saurara ku ji ai akwai ta'aliki da ya nan ƙasa yace fil asli yace tataba'at wa ma asbattu min al-ibana yace magana da ya tabbatar daga asalin littafin al-ibana ne ta ibnu abba sima tataba'at al jahamiyya ko kuma sima tataya'at al jahamiyya to in ya zama tataya'at menene at shine al-wuqu'u fi sharri min ghairi fikratin wala ru'ya ka afka cikin sharri ba tare da ka tsaya kayan nazari ba kawai Mana na fahimci abin da ka tambaye ni game da irin sharrorin da jahamawa suka afka ciki a ƙarƙashin wannan nuska kenan da ta ce ta a ƙarƙashin nuskar da ke hannunku da ta ce ta taba'at dangane da aƙidojin da jahamawa suke bibiya suna fadawa ciki wa man khalafaha da wanda kuma ainihin wato ya saba ainihin wato ya saba wa waɗannan aƙidoji ko kuma ya saba wa su jahamawan fi sifatin rabbil azim kama da siffa Allah ubangiji babba allazi faqat azamatuhu alwasf wat taqdir wanda girman Allah ya wuce a iya siffanta shi ko a kwatanta shi wa kallatil alsinatu an tafsiri sifatihi kuma harsuna sun gaza game da iya siffanta ko fassara siffar shi wan hasaratil uqul duna ma'rifati qadrihi Hankulla kuma suka fefe suka wayi gari babu komai a cikin su game da ainihin sanin darajar Allah raddat azamatuhu al-uqula girman Allah maɗaukakin sarki ya tunkuɗe hankula ta jid masagan don haka hankula ba su da mashiga faraja'at khasi'atan wa hiya hasira sai waɗannan hankula suka koma ainihin wato a cikin asara a halin suna masu taɗewa wa inna ma umru bin nazar wa tafakkur fi ma khalaqa bit taqdiri malam yace ai su al'umma an umarce su ne da yin nazari da kuma tunani game da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya ainihin wato ya halitta ta hanyar ƙaddara waɗannan abubuwa wato kamar yadda mai risala yake faɗi masu tunani suna tunani ne game da ayyukan Allah ba suna tunani game da yaya shi Allah ɗin yake ba ba a ce ka yi tunanin yaya Allah yake abin da aka ce maka shine ne ka yi tunani dangane da halittun Allah maɗaukakin sarki su ne za su saka ka yi imanin cewa lallai Allah da gaske akwai shi kuma akwai ayyukan shi afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat su dubi ƙasa yadda aka shimfiɗa ta su dubi yadda aka kakkafa duwatsu su dubi raƙuma yadda suke to waɗannan abubuwan ake so ka duba da haka sai ka gane girman Allah ba wai cewa ake ka dubi ka gane girman Allah ta hanyar yawa shi Allah ɗin yake ba za ka iya gano haka daban ba za ka gan shi ba ko kun fahimci wannan da kyau ko to shi ne sai malam ya ci gaba da cewa wa inna ma yuqalu kaifa liman lam yakun thumma kana ai ana faɗin kaifiya ne a ce kamar kaza ga wanda da ba shi sai kuma ya samu haka ne ko ba haka ba domin ita kaifiya din dalili ne akan faruwa wannan abu akwai sanda ya fara hudufi to ko duk abin da yake habis ne akwai sanda aka fara shi akwai sanda zai kare fa'amman ladhi la hulu wa la ya yace amma abin da yake baya ainihin wato karewa kuma baya gushewa walan yazal kuma bai taɓa gushewa ba walaysa lahu mislun kuma babu irin shi fa innahu la yu'lamu kaifa huwa illa huwa to babu ba a sanin yadda ike sai shi din wa kaifa yu'rafu qadru man lam yabid wa lam yamut yace yaya za a iya gane alkabarin wanda baya bacewa baya mutuwa wala yabli kuma baya ainihin karewa wa kaifa yakunu li sifati shay'in minhu haddun ta yaya za a iya ƙididdige iyaka ga wata siffa daga cikin siffofin irin wannan aw muntahan ya arifu huwa arifun aw yahuddu qadrahu wasifun ko kuma wata iyaka wadda wani masani ko wani mai siffantawa zai iya iyakance shi da ita ala annal haqqa ala annahu al mubin tare da cewa shi Allah fa gaskiya ne kuma a bayyane la haqqa a haqqu minhu babu wata gaskiya da ta kai kamar shi wala a abyanu minhu babu wani abu da ya kai shi bayyana addalilu dalilu ala ajizin uquli fi tahqiqi sifatihi wannan ko kuma dalili da ke tabbatar da gazawar hankula game da ainihin tabbatar da siffar shi ajizuha an tahqiqi sifatin asghari sifati asghari khalqihi gazawar da hankali yayi akan iya tantance siffa ta mafi karancin halittar shi la yakadu la takadu tarahu sigaran yahulu wa yazulu baka iya wato da kyar ka iya ganin shi saboda kankanta shi ko ka ga irin yadda yake kaiwa da komowa ko kuma yadda yake gushewa wala yura lahu sam'un wala basr ba a iya ainihin wato gani na ji shi ko kuma gani na ganin shi lima ya taqallabu bihi saboda irin yadda yake kai da komowa wa yahtalu man aqalahu da kuma irin yadda yake dabara ga wanda yake kokarin ya fahimce shi a azama bika wannan yafi wahala gare ka wa akhfa alaika kuma ya fi ɗoruwa gare ka mimma zahara min sam'ihi ko mimma zahara min wa basrihi fiye da wanda ainihin wato ake iya ji daga ji shi ko kuma ake iya ji ko ake iya gani daga abin da yake gani fatabarakallahu ahsanal khaliqin albarka Allah na da yawa Allah shine mafi kyawun masu ainihin halitta wa khaliquhum wa sayyidu sadati kuma Allah shine mahaliccin su kuma shine shugaban dukkanin shugabanni wa rabbuhum kuma Allah maɗaukakin sarki shine ainihin ubangijinsu laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yake kamar Allah wa huwa samiul basir Allah ne ainihin mai ji kuma Allah shine mai gani abinda malai yake magana jama'a yanzu kwaro dan karami kamar zarra akwai ƙwaro da ake kira zarra jama'a wannan ƙwaron aka ce zai zo rayu a cikin gashin nan na girakka. saboda ƙanƙanta shi wa ya zauna da shi da matan shi har su haihu su yi 'ya'ya su tashi su tafi suna cikin jirarka amma baka taba iya ganin su ba baka taba iya jin su ba wannan zarra yanzu an ce maka ga ta an aje a tafin hannunka nuna mana yadda idanta ita da yadda take juya ido za ka iya bayani to wannan aswaru khalqin lahi kenan to ina kuma ga Allah maɗaukakin sarki wanda girman shi ya kai yadda masu siffanta ba za su iya siffanta shi ba ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni, to sai ce ko dan na ga wannan gaba ce lafiyayya wadda ya kamata ainihin wato a tsaya a kanta insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ma'ana kun ga ya tabbata kenan kamar yadda ibnu taymiya ya ce zai biya kawo mana daga maganganun ainihin malamai na farko waɗanda za a ruwaito su daga cikin littattafan da su ne suke adana matsalolin ilimi ka ji irin maganganunsu da su waɗanda suke tabbatar da imma ka'idoji al'amma kamar yadda yake cikin wannan asar na ibn majishun ka'idoji ne al'amma game da gane allah maɗaukakin sarki cewa girman shi ya fi alkadarin da za a iya siffanta shi ko kuma makamantan haka sai dai a yi imani da shi amma ana so a gane alkadarin shi to a dubi yadda ainihin halittun shi suke ko kuma maganganun da aka yi a baya daga imamu malik da malam rabi'atul ra'ayi waɗanda su kuma suke tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki a sama yake ko kuma maganganun da muka karanto a can baya waɗanda dukkanin waɗannan maganganu an ruwaito su daga su auza'i da su ibnu sa'adin da makamantansu waɗanda suke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki a sama yake to anan ne za mu saurara insha Allah ta'ala jama'a sai kuma an zo karatu na gaba wanda yake da tambaya sai a samu a shigar in Allah so kafin mu karasa ko mu karkare mu yi addu'a insha Allah na'am wa alaikum salam Nama kamar yaya eh, zai iya kafa hujja Shi ne. annabi isa ai da ba shi tutun da ba ba shi daga baya ya samu to kana kenan to da za a iya ce mishi kana kaga ya nuna ne shine ku karanta wani littafi na Ahmad Didar akan wannan kabiyar ne sai dai ba irin ta bace amma ita ce asalin matsala ita ce the god that never was muƙabala ce ahmad dida da ke bugawa da wani babban kafiri sai kafirin ya ce god was sai ahmad dida da ya alatin ɗin shi cewa akwai technical error anan nan sai ce ba a cewa allah was <laughs> kasan construction na tenses yadda za ka shirya fi'ilai to babban matsala ce a nan ya ɗibo mishi ƙa'ida ce ta turanci god was wato wasu ɗin yana nuna abin ya faru ne a yanzu baya faruwa shine sai Ahmad Dida bayan da ya gama mishi gyara a nan take shine sai ya rubuta littafi the god that never was Allah da bai taɓa kasancewa a ce was kamar kai zaka iya cewa when I was a young guy sanda nake saurayi eh wannan siffa ce tari'a da ta taso maka ko kuma ne ta gushe ko to duk abin da ka ce wa was wani abu ne ya taso na wanda zai iya gushewa to abin da Ahmad Didar yake nuna mishi Allah tun farko haka yake da siffofin shi haka yake har yanzu don haka yanzu in ka tashi ba da labarin shugaban ƙasa da ya rasu sai ka ce shugaban ƙasa yar aduwa was murtala was sardauna was ba sauran ka sake cewa yar aduwa is har abada sai dai was Ai riga an wuce past to amma Allah ba za ka ce was ba me yasa za ka ce yar aduwar was saboda yanzu ba shi to in ka ce wa Allah was ya nuna wata siffa ce da ta taso mai a lokacin wadda a wancan lokacin akwai ta a yanzu kuma fa ba ta ku karanta Ahmad dida yana daga cikin bayan Allah da Allah ya musu baiwa kaɗai ya aje su ajiyar Allah ce a wannan zamanin don su kara addinin Allah yana jin yaren turanci fiye da yadda yake jin asalin harshen iyayen shi don ba bature ba ne ina fata an gani sannan ka je ka ga ahmad didar a ɗan ɗakin da shi ne ya taskanta kanshi ya mayar da shi library a nan ne ya karatu a south africa yana nan sun sa shi yanzu akan intanet yan kantoci ne kawai ya kakkafa ya zuba littafai don ka gane duk wani fenti bula ne kawai ba nan ba ne in za ka dage kai karatu ko a bukka ce za ka yi imamul ah, menene ike da suna muhin sunna alhafizul bagawi a cikin bukka akan dutse wannan aikin ya rubuta waɗannan tafar a cikin bukka akan dutse ba abin da ya shafe su ina fata an gane amma ba shi nan sun zama malaman duniya har yau har yau ba wanda ya wannan malami istidraki akan abubuwan da ya manufar da ya rubuta ya rubutu a kanta shiwa shi barawi sannan dubi ahmad didat har yau ba wani kirista da ya tashi ya ce ya yi karatun da ya gano ahmad didat duk shirme ya yi ma'ana wannan bature ne yake turanci amma a shi babu tsarkake allah a ciki sai ce god was wannan kuma ba bature bane amma ya iya turanci ya san ma'anar da implication na was sai ce was ba ta dace ga Allah ba duk wanda aka ce wa was to ya nuna wata ran za a wayi gari babu shi ina fata an gane Allah ya kiyaye sunan littafin kenan the god that never was na malam ya hulu ne naku ne yazo julu ne naku hulu ne eh. Na. wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am zaka danganta aikin Allah game da halittar shi na'am for example na'am God was creating Adam aha haka za ka iya yi eh. eh eh domin a lokacin yake yin wannan aikin wata siffa ce ga wani halitta shine ya kawo wasu amma ba wata siffa ce da take koma gare shi ba when god was creating ina fata an gane amma an ka ce god was to yanzu was din tana dawowa siffa ce gare shi kenan to tana zama siffa gare sai ta zama na ƙasa amma an ta zama siffa ga wani aiki da yake na halitta to su halitta sun dace da wannan Allah ya taimaka wa alaikum salam rahmatullah na'am na'am zai iya yin haka ko kun fahimta jama'a mutum ya ci gaban mahaifin shi da ya ci gaban yanzu abin ya zama haƙƙin shi sai kuma ya sadaukar da wannan dukiya ga mahaifin nashi in yi haka ta yi daidai ko kun fahimta jama'a ya yi daidai domin a yanzu ita dukiyar tashi ce to duk ne da ya ɗibi dukiyar shi wadda ya aiki ya samu ya sadaukar da ita ga mahaifin shi kuma Allah ya rubuta lada ga mahaifin ko kun fahimta ya halatta daidai ne to za mu saurara a nan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kashe mana shine al-amanatul ilmiya amana ta ilimi ilimi amana ne dalili na biyu shine ne al-ihtirar kada a rudu da cewa abin da suke a kai shi kuke a kai har ruduwar ta kai ga ɗalibanku abin da ya faru ga 'yan boko haram kenan da suka bayyana akwai malaman da suna sane da mugunyar aƙidar amma sai suka ga to ai mutanen nan shigan mu iri ɗaya suna faɗin littattafan da muka yarda da su sun yarda da su ibnu taymiya babban markazin su ma na mai digiri sunan shi ne markazin ibnu taymiya to dan me za mu fito mu kware mutanen nan baya sai suka rufa musu asiri rufa asirin da suka yi sun ci amanar ilimi na ɗaya kenan na biyu fa sai daga cikin ɗaliban su da yawa sai suka je suka manni da wannan aƙida don malam bai taɓa cewa kuskure ba ce hasalin an kawo magana sai malam ya ce a'a mu duk wanda ya ce sunna dai insha Allah muna tare da shi ɗalibai ne za su fahimta muna tare da waɗancan don haka jama'a duk wanda ya bauɗe wa sunna daga cikin mabiya salaf da mabiya sunna sai a ce wane ya bauɗe shi ibn taymiya yace ahli tajhili yan kene ne sun sani sun take sani fa hum kasirun min al muntasibin ila sunnati wa ittiba'i salaf yace suna da yawa daga cikin masu danganta kansu zuwa ga sunna da kuma danganta kansu zuwa ga bin salaf ibn taymiya bai yadda su biya salaf bane ibn taymiya bai yadda su biya sunna bane dan haka yace al muntasibina waɗanda suke danganta kansu yanzu waɗannan 'yan boko haram duk inda suka taso fa cewa suke ma su ne asalin salafiya su ne asalin ma ahalin sunna ko kun fahimta jama'a malai yake cewa ya na cewa suke innan rasula sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa suke shi da kanshi manzon Allah lam yakun ya arifu ma'ani ma anzalallahu alaihi min ayati sifat bai san ayoyin ma da Allah ya saukar mishi ba bai san ma'anarsu ba su waɗannan ayoyin siffofin kun ji jama'a sun jahiltar da manzon Allah ko kun fahimta to bari ku ji in alakanta muku don ina ina alakanta muku abubuwan nan ne yanzu waɗannan 'yan boko haram alal mustawal alami da nan gida Najeriya fa cewa suke Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana kawo hadisai yana ingantawa shi kanshi bai san su ba don haka shi zai inganta hadisin amma su ne za su faɗi ma'ana hadisin ya faɗi ma'ana hadisin sai ce bai san ma'ana hadisin ba su suka sani su da basu ruwaito ba basu harraja ba basu san ma daga ina ya ɗauko shi ba sai su ce usaimin yana faɗin maganar da bai san ma'anarta ba su suka san ma'anar maganar da haka sai su ce usaimin yana saba maganganun da yake faɗi don bai san ma'anarsu ba Da haka irin wannan zargin da suke mini cewa to ai shi albanin shi ne yake kaza a wuri kaza shi ma ya faɗi maganar da bai san ma'anarta ba kenan su sun gano ma'anarta duk ɗaya ne jama'a ba mun suka fara wannan zargin ba mun ji maganar daga Allah aka faro Allah ya saukar wa annabi da ayoyin siffa amma shi kanshi annabi bai san ma'ana waɗannan ayoyin ba amma fa shi ya karantar wala jibrilu kai shi ma jibrilu din ya arifu ma'ani tilkal ayat shi ma jibrilu bai san ma'anonin waɗannan ayoyin da ke siffanta Allah ba wala sabiquna al-awwalina haka nan musulmin nan na farko su Khadija da su Abubakar ne Siddiq arafu zalika su ma duk da su san ma'ana waɗannan ayoyin na siffofi ba wa kadhalika qauluhum ko fi ahadisi sifat haka suke faɗi ma game da ayoyin siffa a hadisan siffofin kamar yadda manzon Allah bai san ma'ana a ayoyin siffa ba hadisan na siffofin Allah ma da shi annabin ya rinka faɗi shi ma bai san ma'anarsu ba anna ma'anaha la ya'lamuhu illa Allah su cewa suke ma'anar waɗannan ayoyi da hadisai ba wanda ya san su sai Allah sun jin da suke rudar da mutane yanzu kun ji da suka gama jahiltar da kowa sai suka ce ai Allah ne kadai ya san ma'anar su yanzu wannan ba za su ruda mutum ba za su ruda mutum kuma ba duka ji za su kawo wata aya mai karfi su goyi bayan maganar su akai sai su ce ma annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama takallama bi hadha ibtida'an tare da cewa manzon Allah shi ya fara faɗin waɗannan hadisai shi ya fara faɗin waɗannan ayoyi fa ala qaulihim to a ƙarƙashin maganar su kenan sai ibnu taymiya ta takallama bi kalamin wato kenan suna cewa manzon Allah ya faɗi maganganun da la ya arifu ma'anahu shi kanshi bai san ma'anarsu ba haka ne ko ba haka ba haka ne wallahi jama'a sai na fito muku da wasu kasusuwa yanzu za mu fara fitar da waɗannan kasusuwa za ku rinka ji za ku rinka jin combat da su albani suka rinka da su bin da su usaimin da waɗannan yan boko haram wato matsalar da ta faru a nan najeriya muna da karancin malamai ne ba mu sha ba mu da malamai sannan daga cikin waɗanda suka kai malaman kuma wasu matsorata ne wasu kasalallu ne duk abin da yake faruwa a najeriya ɗin nan jama'a duka da rage muku ko ɗaya ba ya faru a makka da madina akwai malamin mu'ani nasirin fakihi profesa ne jami'ar islamiyya ya zauna yana mukabala da su suna kafirta shi waɗannan ɗinnan su ne daga baya suka fito ba da jimawa ba a bara an kama su a cikin masallacin annabi sun sa bindiga sun harba wasu mutane guda biyu waɗannan mutane turawa ne amma musulmi ne sun harbe su da zumma cewa sun ɗauki fansa abin da ake wa ɗan uwansu musulmi a ƙasar falastini na'am yanzu kenan ba yahudu ya kashe musulmi a falastini ba amurka ya kashe musulmi a ƙasar afghanistan yanzu musulmi da amerika ya tayo ka'aba kuma shikenan bai da aminci ya tayo masallacin annabi da aminci ni ina ɗaya daga cikin waɗanda aka yi waɗannan turawan biyu sallah a lokacin turawa ne musulmi yanzu kenan in kai Ture ne ka taho amerika eh, ka taho saudiya aikin hajji yanzu ya man da kala haka na aminan kai ban da kai na malam na'am Eh. da gaske eh. to abin da baka ce wannan aikin ba shine irin na khawarija ba shine irin na khawarija to ai abin da suke kenan anan ko to amma abin da nake so ku tuna lacca ta da ne yana magana Sudan ne ku tuna laccar da ne da na sa mata karan bana maganin zoman bana da na ce aƙidar da ta fara birowa ina ta bayyana a masar da sudan sai na ce nan ƙasar kuma wanda ya fara zuwa da ita wani ɗan sudan ne shi ne musu jagoranci aka kafa wancan gari na darul salam ko darul islam ko wane ne wane ne a shahidul akbar waɗannan mutanen za su ɗauki maganar ka ne su yi hujja da ita in ka ce kai ba abin da kake nufi ba kenan sai sai a ai kai ma dama baka san ma'anarta ba to ibnu taymiya ya ware babi guda a cikin majmu'ul fatawa kubra sai da ya magana akan irin wannan cewa ba lallai bane abin da ka fahimta na maganar Allah ya zama haka Allah yake nufi ka bar Allah da kanshi ya fassara abin da ya faɗi yace to haka ma dukkan mai magana da ya magana a bashi ya ce abin da yake nufin shine abin da za a lazimta mai ba abin da aka fahimta ba in ya muri ne bai iya hausa ba sai zai ce na haɗu da ubanka bai halatta kamare shi ba sai ka ce na gode na gode wa ne don abin da yake nufi na haɗu da wanda ya haife ka amma sai ɗauka da ubanka na zagi da ubanka na mahaifi duk ɗaya ne don haka ba za a lazimta mishi abin da ba haka yake nufi ba zagi yake nufi da yake na haɗu da ubanka ba zagi yake nufi ba don haka ba za a lazimta mishi ba Allah madaukakin sarki taimake mu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo gobe za mu ci gaba da waɗannan karatuttuka muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk